'yan majalisa ba za su ce ba biyan su kuɗin da ya kamata a biya su ba ana biyan su sai din su duk wata ana bar su kuɗin paris club kuma ko da ya zo ya zo da ka'ida domin ita minista na ƙasa sai da ta gaya mana to paris club ɗin za a bayar amma ana buƙatan an bayar in akwai jiha da suke da bashin albashi a biya in akwai masu bashin fensho a biya ko kuma 'yan kwangila kuma abin da muke kenan mu abinda muke duk irin wannan kuɗi in ya shigo na riga na ba mai of finance ne duk wanda ke so ya duba ya je ya duba naira ɗaya in ya fita sai sun rubuta ga inda ya je ka gane ai saboda haka duk abin da aka ci an sa ka'ida to yana da kyau a bi ka'idan nan yan majalisa maganan ah, kuɗi da maganan shi eh, special advisor da aka ce ba su yi ba to wannan kuma bin tambaye su suka san dalili amma ina wai daman kana da mutum wurin goma sha biyar yanzu an kara uku za su yi sha takwas kuma ba kuɗi eh an kara mutum uku za su yi sha takwas amma gashi an kara kwamishoni uku ai kuma yan majalisar nan su sa kara kwamishoni guda uku koko to shine shine abin da zaka duba ka gani kuma yawanci ai ana bukatan karin ah, mukamai inda dalili in babu dalili babu ai kaga ai shekara biyu muka yi muna tallaba saboda a lokacin nan durca muna bukata amma mun taku da kanmu saboda mu tabbatar an rage ɓanna da sauransu